Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama masu sauraronmu, mu da wannan lokaci, sannan mu kuma da sake saduwa a wannan fili namu. Filin nan ne wanda muke yin bincike cikin maganar Ubangiji Allah. To muna yawan Allah godiya domin ya ba mu wannan dama, kuma masu sauraronmu muna gode maku domin kasancewarku tare da mu, nazarin da muke tare muna koya, Allah yana kuma aikinsa na kiran mutane zuwa ga rai. ku kuma kuna taimakawa aikin bisharar nan muna ce maku mun gode, bari na sama ya saka maku da alherinsa. Dubar mu saƙonninku kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Akwai saƙo daga Rabran Audu Tony Lasa cikin jihar Borno, ya ce, Ina gaida Rabran Ishaya ga Ladima. ina so ku yi mana bayani a kan yaƙin da ke tafi tsakanin nagarta da kuma mugunta. Turaron Audu Tony ka biyo mu, filin amsa tambayoyin Allah ya yadda za mu dira kan ayaka nan gaba da taimakon Ubangiji. Sai wani mai sauraron mu wanda ya ba mana lambar sa ya ce ku aiko mani da lambar ajiyarku, domin nema ina so in yi ajiya a bankin sama. kuma ina yi muku godiya, domin da ya zama wajibi a yi wa matata aiki na roƙe ku to ku taya mada addu'a an yi aikin, an kuma gama lafiya ta kuma warke mana yi wa Allah godiya. Da mai sauraro duk da dai ba sunan mun gode wa Allah domin ya amsa addu'amu? Sai Musa Usman ɗan masani, unguwa Kanawa karau-karau a Giwa Zaria cikin jihar Kaduna. ya ce, Aikinku yana ba ni sha'awa ƙwarai, Ubangiji ya ci gaba da bishe ku, domin Usman ɗan masani mun gode ƙwarai da gaske. Sai Mr. Moses ba da ƙoshi E ba kari cikin jihar Nasarawa, ya ce, A gaskiya ina jin daɗin aikinku, kuma ina jin ku sosai ba kamar yadda wasu suke cewa ba sa jin ku ba. To, Mr. Moses ba da ƙoshi mun gode ƙwarai. Bangiji Allah ya ci gaba da taimakonmu domin tashan ta yi garau jama'a su ji maganar Allah gangariya, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai Mr. Good Mohammed a ekuwa fadan Kiwallo, kauri cikin jihar Kaduna, ya ce, Ina mai matuƙar godiya saboda aikinku, Allah kuma ya ƙara maku hikima, ya tambaye mu su wane ne annabawan zarma. wani shiri ne wanda ake yi da yaren zarmanci daga cikin littafi mai tsarki. Yaren zarmanci kuwa ba a Najeriya yake ba yana a jamhuriyar Nijar ne, to muna godiya ƙwarai da gaske. Sai kuma waɗansu masu sauraronmu waɗanda taimakonsu ya ci gaba da zuwa ga Rediyo Elwa. Mun gode maku. Ubangiji Allah ya yi maku sakayya da alheri. A cikinsu akwai Mr. Emmanuel T. Amurka, Amurka, sai kuma Mr. Peter Lami Wakshama, akwai Benson Yusuf Dokas da J.D. Kagwari, akwai Benjamin Onasha, akwai Alhassan Peter. akwai Altiya Kubu ’yan kai, da kuma Rahim Abdullahi, har ma da shi Iliya Musa a Zaria, sai Usman Hawa ya tuldi, Musa Balarabe, da kuma maina Ishaya Muhammad, Kalashi ɗan Juma Inusa, Odeyemi Felicia, Laratu Helen Audu, Laratu Helen Audu, da kuma wanda ya aiko mana ta Yakub Benchos Naira dubu shida, muna godiya, Allah ya yi sakayya da alherinsa. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu. Mu iko duka Allahnmu na sama, ya zama wani wajibi mu gode maka, domin kai mai ƙauna ne zuwa gare mu, domin tumuna masu zunubi Almasihu ya mutu sabili da mu. Mun gode domin wannan ƙauna ce ta sa yau ake kiran mu ’ya'yanka ta wurin bangaskiya. Muna addu'a ka riƙe mu cikin wannan bangaskiya, mu kuma ci gaba da yin aiki da wannan umarni wanda ka ba mu na yin bishara tun muna da sauran kwanaki. Mun gode domin kana yin aikinka ta wurin ’ya'yanka. Wannan cuta ta COVID-19 wadda ta taso, tana ƙoƙarin hana bishara. amma mun gode domin baka fasa tanadawa ’ya'yanka ba wajen tallafawa wannan aiki na bishara, mun kuma gode maka domin baka fasa kiran ɓatattu ba zuwa rai, ka taimake mu ya Ubangiji wannan aiki ya ci gaba har ranar zuwanka, waɗanda ma ba su kai ga sa hannu ba Allah ka yi magana da su, waɗanda kuma suka yi sanyi ka farfaɗo da su ya Ubangiji. Wanda suna kan taimakawa ka ci gaba da buɗe masu sakatin sama na albarka. don mu ci gaba da wannan aiki har rana komowarka. Mun gode ya Ubangiji domin waɗanda kake ceta, mun gode domin ƙarfafawa da kake yi, mun kuma gode domin waɗanda kana kuɓutar da su daga hatsarin kisa. Muna roƙonka ka ci gaba da yi mana tanaji domin almajirantarwa da kuma taimakawa waɗanda suka ba da gaskiya su iya tsayawa cikin ban gaskiya. Ikkilisiyin da suke haɗa hannu da mu domin taimakawa waɗannan sabbin tuba Allah ka sa masa albarka. hakanan fastocin da suke haɗa hannu da mu Ubangiji ka albarkace su. Ka bi da mu cikin wannan nazari a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan dai a cikin littafin nan na Ezra, idan ba manta ba, nazarinmu na baya mun ga an sake komowa da gini bayan dakatar da shi, an kuma rubuta wasiƙa, mun ga kuma amsar wasiƙar. ya sake ba su cikakken izini, wannan cikakken izini ma hamma izinin ya sa suka samu wani abin da da ba sa samu, za a yi aikin daga kuɗin baitulmalin sarki, sannan kuma dukkan dabbobi na hadaya da suke bukata komai yawansu za a ba su. wanda da kafin tsaida wannan ginin ma duka ba su samu wannan falalar ba, ’yan wana, yayin da wani yake tunanin zai mai da kai baya, a lokacin nan ne in ka dogara ga Allah, Allah zai mai da kai gaba, ba zai iya ba, domin abin da zai iya yi shi ne kawai ya ɓata maka lokaci, amma in lokacin Allah ya yi, za ka ga ci gaba, za kuma ka ga daraja da ɗaukaka. Don haka, kada mu damu, mu zuba idan mu ga Ubangiji, mu kuma jira shi. za ya yi mana aikin al'ajibin da mu ba mu taɓa tsammani ba. To, yau a cikin nazarinmu, za mu shiga ne cikin Sura ta bakwai, a cikin littafin nan na Ezra, za mu karanta Sura bakwai, har ma mu shiga cikin Sura ta takwas. Yanzu za mu fara Ezra Sura ta bakwai aya ta fari. Bayan wannan a zamanin a tashe ta sarkin Farisa sai Ezra ya gane da asalinsa, wato shi na ɗan Sarayya da Azariya da Helkaya, da Shilam da Zadok da Ahitub, da Amariya da Azariya, da Marayot da Azahiya, da Uza da Buki, da Abishuwa da Fenihas da Iliyazara da Haruna babban firist. Ezra ɗin ya taho daga Babila, shi malami ne, masanin a tauran Musa, wanda Ubangiji Allah na Isra'ila ya bayar, sarki kuwa ya ba shi dukan abin da ya roƙa, gama Ubangiji Allahnsa yana tare da shi, a shekara ta bakwai kuma, ta sarautar sarki a tashe ta. waɗansu mutanen Isra'ila da waɗansu firistoci da lawuyawa da mawaƙa da matsaran ƙofa da ma'aikatan haikali suka taho Urshalima, Ezra kuma tare da su, suka iso Urshalima a watan biyar na shekara ta bakwai ta sarauta sarki, suka taso daga Babila a rana ta fari ga watan fari suka iso Urshalima a rana ta fari ga watan biyar, Allah kuwa yana tare da su. gama Ezra ya ba da kansa ga yin nazarin dokokin Allah, ya kiyaye su, ya kuma koya wa Isra'ila dokokin da farillan Allah. Wannan ita ce takarda doka da sarki a tashe ta yaba Ezra, wanda yake firiz da magatakarda, ƙwararre cikin sha'anin doka da umarnin Ubangiji a cikin Isra'ilawa. Ta ce daga ta sarkin sarakuna zuwa ga Ezra firist, masanin shari'a Allah na sama. yanzu na yi doka cewa kowanne mutum daga cikin mutanen Isra'ila da firistocinsu da lawuyawansu da suke cikin mulkina, wanda yake so ya komo Urshalima, sai ya tafi tare da kai, gama sarki ne da ’yan majalisarsa guda bakwai suka aika, ko suka aike don ka san irin zaman mutanen Yahuda da na Urshalima, game da dokokin Allahnka, waɗanda suke a hannunka, domin kuma ka ba da azurfa da zinariya waɗanda sarki da ’yan majalisa suka ba Allah na Isra'ila da yardar ransu, wato Allah wanda haikalinsa yake a Urshalima. da kuma azurfa da zinariya da za ka samu da dukan lardunan Babila tare da hadayu, na yardar rai ga mutane da firistoci da hadayen da suka yi wa'adi su bayar, da yardar ransu domin haikalin Allahnsu da yake a Urushalima. Da wannan kuɗi ne za ka himmatu, ka saye bajimai, da raguna da ’yan raguna, da hadayensu na gari, da na sha za ka miƙa su bisa bagadin haikalin Allah da yake Urushalima. da abin da kai da ’yan uwanka kuka ga ya dace ku yi, sai ku yi shi da sauran azurfa da zinariya bisa ga nufin Allahnku, kwanoni da aka baka, domin hidima a aikalin Allah sai ka ajiye su a gaban Allah a Urshalima, dukan abin da ake bukata domin haikalin Allah abin nan kuwa ya kamata a yi shi, sai ka yi shi da kuɗin baitulmalin sarki. Ni sarki Artasheta, ina umarta kowane ma'aji na yammacin kogin Euphrates cewa duk abin da Ezra Priest, masanin dokokin Allah na sama, zai bukata gare ka sai ka himmatu ka yi, sai ku ba shi abin da ya kai talatin talanti ɗari na azurfa, da mudu ɗari na alkama, da garwa ɗari, ta ruwan inabi, mai kuma garwa ɗari, gishiri kuwa a bayar da yawa, kada a iyakance, dukan abin da Allah na sama ya umarta, sai a yi shi sosai domin haikalin Allah na sama, domin kada ya yi fushi da mulkin sarki da ’ya'yansa. Muna kuma sanar da ku cewa ku dai, ba ku ne, ku dai, ba ku ne kuka karɓi haraji da kuɗin shiga da fita daga wurin firistoci da lawuyawa da mawaƙa da matsaran ƙofa, da masu lura da haikali da ma'aikatan wannan haikali na Allah. Kai kuma Ezra, bisa ga hikimar da Allah ya baka, sai ka naɗa mahukunta da alƙalai waɗanda za su yi wa Allah da suke za su yi wa mutane da suke a lardunan yammacin kogi shari'a, wato dukan waɗanda suka san shari'a, waɗanda ba su san shari'a ba kuwa sai ka koya masu, duk wanda bai yi biyayya da shari'a Allahnka ba, ko shari'a sarki sai ka yi masa hukunci mai tsanani, ko na mutuwa ko na kora, ko na kwashe dukiyarsa ko na kurkuku. Yabo ya tabbata ga Allah, Allah na kakanninmu wanda isa zuciyar sarki ya ƙawata haikalin Ubangiji da yake Urshalima, wanda kuma ya sa na samu tagomashi a wurin sarki, da ’yan majalisarsa da manyan ma'aikatansa na samu ƙarfin hali gama Ubangiji Allah yana tare da ni, sai na tattara manyan mutane na Isra'ila don mu tafi. Waɗannan su ne shugabanni na gidajen kakanninmu waɗanda aka lissafa asalinsu suka komo tare da ni daga Babila, a zamanin sarki, na sarautar sarki a shatesa Aya biyu ne zuwa aya ta goma sha hudu, na aya goma sha biyar, ta ce, Na kuma tara mutane a bakin rafi da ke gudu zuwa a hawa. nan kuwa muka yi zango kwana uku, sa'ad da na duba jama'a da firistoci sai na tarar da ’ya'yan Lawi, sai na sa a kirawo Eliyaza da Ariel, da Shimayya da Elnatan, da Yabik da Elnatan, da Natan da Zakariya da mishilan waɗanda suke shugabanni, a kuma kirawo Yoyarib da Elnatan masu hikima. na kuma aike su zuwa wurin ido, shugaba a Akasifiya. Na faɗa musu abin da za su faɗa wa ido a Kasifiya da ’yan uwansa ma'aikatan haikali, wato, aiko mana waɗanda za su yi hidima a aikalin Allahnmu, da yake Allah, yana tare da mu sai suka kawo mana mutum mai ganewa daga ’ya'yan Mali ɗan Lawi. ɗan Isra'ila, sunan mutumin Sherebiya, da ’ya'yansa da ’yan uwansa su goma sha takwas ne, suka, kuma kawo Hashabiya tare da ya shaya daga ’ya'yan Merari, ’yan uwansa da ’ya'yansu su ashirin ne, da kuma ma'aikatan haikali mutum ɗari biyu da ashirin waɗanda Dauda da ma'aikatansa suka keɓe domin taimakawa lawuyawa, aka ambaci waɗannan da sunayensu, na kuma yi shela azumi a bakin rafin Hawa, domin mu ƙasƙantar da kanmu a gaban Allah, mu roƙe shi ya kiyaye mu da ’yan uwanmu da kayanmu a hanya, gama na ji kunya in roƙi sarki. ya ba mu sojojin ƙasa da na doki don su kare mu daga maƙiya a hanya, da yake na rigaya, na faɗa masa cewa Allah yana tare da dukan waɗanda suke nemansa, ikonsa da nufinsa mai zafi, yana kan waɗanda suke mantawa da shi, don haka muka yi azumi, muka roƙi Allah saboda wannan. shi kuwa ya ji roƙonmu. To bari mu tsaya nan Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka amin. To a cikin wannan nazari namu, bayan mun dubi, sake kama gini, yanzu kuma za mu ga Ezra da ƙungiyarsa waɗanda suka dawo Urshalima. Allah a cikin ikonsa, ya ci gaba da yin tanaji. da kuma buɗewa ’ya'yansa ƙofofi ta inda Ubangiji Allah in ya tashi aikinsa, sai dai abin ya ba mutum mamaki. Aya ɗaya zuwa goma A cikin wannan littafi na Ezra mun ga labarin Ezra ne, ko da yake Yahudawa sun koma ga yi wa Allah sujada a ƙarƙashin shugabancin Zerubbabel da Yeshua, ba su yi masa cikakkiyar biyayya wadda ta kamata ba. domin haka Allah ya zaɓi zuriyar Artasheta sarkin Farisa, ya yarda masa domin Isra'il ya samu izini daga gare shi, ya yi tafiya daga Babila komawa Urshalima. A cikin zuciyar Artasheta Allah ya sa wannan, Ezra daga zuriyar Haruna ne, malami ne, masanin shari'ar Musa. iyawarsa ta isa ya koya wa Yahudawa a taura ta Musa, waɗansu Yahudawa suka tafi tare da Ezra, sun iso Urshalima lafiya albarkacin kariyan nan ta Ubangiji, Ezra ya shirya kansa domin aikin koyarwa, ya kuma himmatu a kan nazarin dokokin Ubangiji Allah, ya wajaba ga ma'aikacin Allah, mai koyar da maganarsa. ya ba da kansa ga nazarin magana Allah babu dare ba rana Joshua Sura ɗaya aya takwas, Timotaus ta biyu Sura biyu aya goma sha biyar, sai mai nazari ya aikata umarnin Allah, sa'an ya yi shiri domin koyarwa ga waɗanda suke buƙatar sani. Aya sha ɗaya Zuwa ashirin da takwas nan kuma mun ga wasiƙar Artashe ta ne zuwa ga Ezra. an ce da Ezra shi firist ne, an kuma kira shi magatakada a Sura ta bakwai aya sha ɗaya. Da zaman magatakarda ya san shari'ar Ubangiji wajen zaman firist kuma yana aikata shari'ar, a tashe ta ya ce da Allah kuma Allah na sama. Ɗanwa, kaga yadda Allah yake aikinsa. Bayan a tashe ta ya ba da izini ga kowanne mutum. daga cikin Isra'ila ya koma Urushalima sai ya ba Ezra iko a kan al'amari ko al'amura guda biyar. Na fari, ya san irin zaman, shi ya san irin zaman Isra'ilawa da Yahudawa game da dokoki a koyaushe, sanin halin ruhaniya sai game da maganar Allah. Abu na biyu shi ne ya karɓi kuɗi da sarki da majalisarsa suka ba Allah na Isra'ila da ya ransu da kuɗin mazaunan Babila, da na Isra'ilawa waɗanda suka bayar da bayarwar yardar rai, Sura bakwai a sha biyar da sha shida, da kuɗin nan za su sayi dabbobi da sauran abubuwan da suke bukata domin miƙawa Allah hadayu, da yi masa hidima da kuma yin sujada. idan kuɗin ma ba su isa ba sai Izra ya karɓi sauran daga baitul malin sarki Sura bakwai aya sha bakwai zuwa ashirin, ya karɓi kuɗi. Abu na uku kenan ya karɓi kuɗi a hannun, ya karɓi kuɗi da amfanin gona daga kowanne ma'aji a yammacin kogin Euphrates, wato abin da ya shafi yi wa Allah sujada bisa ga Sura ta bakwai aya ashirin da ɗaya da ashirin da biyu. Sarki ya yi wa Allah na Isra'ila ban girma. yana nema a cece shi daga fushin Allah kuma bisa ga Sura bakwai aya ashirin da uku. Lure da ya hana a karɓi haraji daga masu yi wa Allah hidima, da masu lura da haikali da ma'aikatan haikali a aya ta ashirin da hudu. Sai Ezra ya naɗa mahukunta da alƙalan, waɗanda za su sa mutane su karɓi dokokin Ubangiji ba a kan tilas ba. ya koya wa waɗanda ba su san shari'a ba, domin su ma su iya saninta, ya hukunta marasa biyayya ta hana luɗu, uh, ya, ya, hana ma, ya hana marasa, ya hukunta marasa biyayya ta hanyar guda huɗu, bisa ga aya ta ashirin da shida. Aya ashirin da bakwai zuwa ashirin da takwas wannan ba sashi ne na doka sarki ba, amma magana ce ta Ezra, Ezra ya sani sarai Allah ne ya juye da zuciyar sarki domin biyan bukatar Isra'ilawa ga da zancen koyarwarsu, da kuma komowarsu, da kuma ganin lallai haikalin Allah ya tabbata an kuma koyawa jama'a sanin Allah. Don haka ya zama dole, ga mutanen Allah su dogara ga ikon Allah da ƙarfinsa domin Allah ya cika aikinsa a cikinsu. a Sura ta takwas, tafiyar Ezra ce muka gani zuwa Urushalima. A aya ta ɗaya zuwa sha hudu nan aka tsera mana sunayen shugabanni na Isra'ila wanda suka tafi tare da Ezra, waɗan sunayensu ɗaya ne da sunayen iyalin Isra'ila, mun ga kuma sun komo tare da shi, mun tuna Ezra Sura biyu. akwai waɗanda suka zo tare da Zerubbabel yanzu kuma waɗannan za su tafi ne tare da Ezra. Ya yiwu waɗanda suka tafi tare da Zerubbabel sun bar waɗansu iyali a Babila, su ne waɗanda suka tafi tare da Ezra. Bayan da suka tafi misalin kwana tara suka huta kwana uku, a wurin Ezra ya iske ba ’ya'yan Lawi a cikin jama'a sai ya aiki waɗansu shugabanni masu hidima. masu hikima kuma guda biyu zuwa ga ido da ’yan uwansa, Ezra ya faɗa masa abin da za su ce da ido, za su samo masa lawuyawa da za su yi hidima a haikalin Allah, da yake Allah yana tare da su, da Ezra da jama'arsa, sai suka samu lawuyawa arba'in, da ma'aikatan haikali masu taimakon lawuyawa har ɗari biyu da ashirin. A aya ashirin da ɗaya zuwa talatin. Kafin Ezra da jama'a sa su kama hanya, sai Ezra ya gaya wa Jaba a gare su su nemi taimakon Allah da kariyarsa a kan hanya. Ko da ke ya iya roƙon sarki, ya ba shi sojoji, wanda za su kare sa a hanya. amma Ezra bai yi haka ba sai ya dogara ga Ubangiji Allah, ɗan wana ga wa kake dogara, kuma yaya ka ɗau Allah a rayuwarka. wannan zai zama shaida ga Artasheta da mutanen Farisa a kan nufin Allahnsu da ikonsu, na tsaransu daga masifa don haka Ezra da jama'arsa suka yi azumi, suka kuma roƙi taimakon Allah. Ezra ya zaɓi manyan firistoci goma sha biyu, ya danƙa musu amana kuɗi da kwanonin da aka ba shi, mun kai su Urshalima haikalin Allah. Ezra ya bayyana musu yadda dukkan kayayyakin nan masu tsarki ne, har ma su kansu, ya kamata su zama masu tsarki, saboda haka wajibi ne a gare su su riƙe su da kyau, kada a rasa ko ɗaya a cikinsu lokacin da ake tafiya kai su Urshalima, a sa su gaban firistoci da lawuyawa a haikali. Bari ma mu Kirista, mu tabbatar da wannan, wato muhimmin abin ne ƙwarai da gaske. a iske amintattu a cikinmu, a cikin kuma dukan al'amuranmu. Korintiyawa ta fari, Sura ta hudu aya biyu Yana talatin da ɗaya zuwa talatin da shida Ezra ya ba da labarin yadda suka kai Urshalima lafiya, domin Allah yana tare da su. An yi ta jawo hankalinmu a kan wannan a Sura ta bakwai aya shida da tara da ashirin da takwas, da Sura ta takwas aya sha takwas da talatin da ɗaya. bayan sun yi hutu kwana uku sai suka ba da kuɗi da kwanoni ga lawuyawa ma'aikatan haikalin Allah, aka kuma iske komai haka yake, sa'an Ezra, da waɗanda suka komo Urshalima tare da shi, suka miƙa wa Allah hadaya ta ƙonawa domin zunubi, suka faɗa wa masu mulki umarnin da sarki ya bayar, ɗan wana, mu ɗayanta Allah. mu yi haƙuri cikin Yesu almasihu, komai wahala, komai hatsari, Allah za ya tsamar da mu ya kuma kai mu lafiya cikin mulkinsa. Mun gode ma ya Allah na sama, domin kana tare da mu, mun kuma gode ma domin maganar ka taimake mu, mu dogara gare ka mu sani babu wani mai mana kariya sai kai, a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu a madadin injiniyanmu juma Amadu, ni rabin yawa ga nake cewa Allah ya sa mu sake saduwa a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu. biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari da da sittin biyar shida biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.